التي تعلم بيقينا وحالة الأمور فيه بينا والمدعى عليه باليمين في أدب مرتئ عن التميم والحكم كالمشهور حيث المدعى عليه في الأصول والمعلماء وحيث يلفيه بما في الذمة يبلغه وحيث أثر سماه وقوة ما سابق ولمجسامه والمدعي بالملائكة الكلام وحيثها الموحلها من يدعي ومن يدعي ثلاثة متئي وإن جعل سابق أو مدعي من يدعي ذات لقرأة الدعي الحمد لله والمدعي والمدعي قال mutalibin wanda aka nema na bilbari na akan shi kawo shaida duk wanda ya kara shi ke kawo shaida wani kan na tsarar mulki da da nilo alama a kara wa halatul umumi hali na umumi bayyanatin bayanan yana ce da gare shi saboda manzo Allah inda ce albayyanatin alal mulki da alal lama alal lama alal lama ne sun kasu da da ayyukan da تدل على الأمومية لا غير kara da قال أصدقنا da mutum wanda ya kasance watan ainihin mutum wanda ya kasance a rawar da koli da mutum wanda ya kasance wanda ya kowa salihanci a rawar koli wanda ya kowa salihanci ya yi ƙarar wanda ya kasance kuma a saboda koli na wanda ya kowa fasikanci na sun ko wanda ya kuwa fasikanci nan ya mukan ya abin da a rawar koli ya ƙara sai sosai ya kawo shaida ba a ce a yanzu irin mallan wani kasa tana da garashi ta da zai garashi mallan wani kai matsaya in yi ce lallai hakika bai da ta ko kawo lallai hakika shi mallan wani na kullum tsaye sai ya kawo shaida akan wannan zaka ce wa alkul umum fi bayyana da sadiqan ya yi ƙara wanda ba sadiqan ba ko kuma fasiki ya yi ƙara wanda ba fasiki ba ko kuma haka kuma ko da iya hankali kamar shi fasiki shi ya yi ƙara shi kuma da kasance sadiqan aka ce fa da yake kawo shaida ya kawo shaida ko kuma bai rike ba to ba a shafa da yake ta ta yaranci wanda ya tsala mutu iwa min alama an kara to haka ce wal mutu mai kara mutalibin wanda aka mutalibin wanda an ka nema ne da bayyana da zo wa halatul umum halin ko na muni. sai su kun yana fi gare shi wal a alaihi shi wanda ake kara ana nema ne da ne mutalibin da ne ana nema ne da yanki ko aje da mutum ina na yi sanatuwa ko aje da mutum inda wanda ya fara kasa an yi sabili bayanin kawo shirya shi ke nan kaga idan mutum ya ƙara wani kan shi na da ya wani haƙƙi wanda aka ga haƙƙin nan ya mutum shi wanda a ainihin mai haƙƙin ya kawo shi da duk a da aka shi na da haƙƙi wanda ba a kusa sanatuwa lallai kawai shi ga haƙƙin mutane tunda aka mishi da nuru a domin da kai korafi ko iya wata ke nake zama mutum kai banza ba su da amfani ko idan ka so mu da a alaikum duk wanda a kara ana nema ne ilimi da rantsuwa ina ne ake nema ne su danki sai a gina mutum lokacin da mai kara ya kana an sauri bayani wata wasu a tsayar shaida wani kuma hukunci suna tsori da tsaurin da aka tsori ana hukunci har yi mutu a alaikum da kuma da malama to hukunci مشهور فرد أم مشهور أنا من حيث إمتع المدعى عليه وإمتع على عندكم كان عنك حكمك في الأسلوب ومسألة تجد أقومنا والمال كوكم وتنفقي كوكم وتنتواهي كولت بما أنت إن يتفنشي mutumin Lagos wani tsarin wadda an karkwato a kan wani gida da an karkwato mutumin Lagos yake nashi gidan ga nan kullum mutum da ta kusa a ciki ne amma akwai wani mutum mazanin legan na dan legan na yi yake zanne ya kawo legan na yake gidan da za mu kusa da wana amma wani gari da suke da zai kuwa da ya zara ko da ya zaki ko da suna kan ya kasance shi na da gida na nan da gidan ga da gare shi nan da ya kasance kullum ba sai shi zuwa ga hoshi gidan yana ga hannun ba hoshi ba hoshi na ciki ko suna tsakani ko kuma gona na yi ko ta tafi shi da wani zai koma ta gida in da ya lokaci lokaci ne ya aiko da kaya a cikin mai har a wajen lokaci zan ta so ta gida na nashi da farko ba a kai ko in shi wani da tafi ko kai shi a gida ba mutum ne ba gida ba to ka ga wani ka biya nan ga hukunci ya zo bai tsarin gida shi na ne amma gida shi na farko to yanzu in ka biya wa a kara